Allah na roƙe ka don girman ka don daraja da kan shugaban annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah abin nan da na sa a gabana na ƙudurin ya zan yi shi na kuma so nake nema Allah duk wanda zai bani matsala akan wannan abin ko a ina yake ko a nan yake Allah kar ka ba shi dama Allah kar ka ba shi dama Allah kowaye kar ka ba shi dama don darajar shugaban mu annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama